بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه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 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisin namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajridu sarih da ahadithul jami'i sahih wallafar alhafizu zainuddin ahmad ibn abdul latif الزبيدي رحمه الله ta'ala a yau kuma wannan shine mu na 117 za mu tashi kan hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ghtasala min aljanabati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi wankan janaba ghasala yadayhi sai ya wanke hannayensa biyu wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah sun maktasala sannan ya yi wankan sun mai kallilu biyadaihi sha'arahu sannan ya tsitsefa gashinsa da hannayensa biyu hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai ya tabbata cewa ya jika fatar kansa a afada alaihi ma'a talata marrat sai ya kwarara ruwa a kansa sau uku sun magasala sa'ira jasadihi sannan ya wanke sauran jikinsa wani hadisi na aisha radiyallahu ta'ala anha riwayar hishab ibn urwa daga babansa urwa daga aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha tana gaya mana yadda wankan annabi sallallahu alaihi wa sallama na janaba ya kasance kamar yadda muka faɗa a farkon wannan babin a farkon kitabul Busli muka ce yawan wato hadisai guda biyu su ne jigo a babin wankan janaba hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da hadisin maimunata bint al-harith ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha waɗannan mata biyu na annabi sallallahu alaihi wa wasallama sun ruwaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba kuma abin nan da suka ruwaito kusan shine jigo wajen bayanin hukunce-hukuncen wanka haka sun zo wato ruwaya da gare su ta zo daga hanyoyi daban-daban kowace ruwaya takan zo da wani hukunci ko wani bayani wadda yar uwarta watakila bata zo da shi ba don haka su dai hadisan Aisha da Maimuna sune suke ta maimaituwa amma ta hanyoyi daban-daban kuma ɗauke da hukunce daban-daban shi yasa imam al-bukhari ya yi ta su kusan hadisin maimuna ya kawo shi wajen sau takwas a kitabul gusli wato sau ɗaiɗai har sau takwas a cikin kitabul gusli kawai wanda yake nuna maka cewa wannan hadisi da nata da na ‘yar uwata aisha su ne suka yi bayani suka fayyace hukunce-hukunce da dama na wankan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imam al-bukhari ya sanya wannan ya sanya wannan hadisi karkashin wani babi da ya kulla mai cewa babu takhlilu sha'ri asna al-ghusl haka yake a wajen ku wato tsatsefa gashi a lokacin da ake wanka a karkashin wannan imamul bukhari ya kawo shi don yayi bayanin hukuncin tsatsefa gashi to kai daga jin tsatsefa gashi ka san gashin larabawa gashin kawai da na baya za ka yi gashi kwalkwal ko na matanka ai ba kowace ce za ce fa gashi ba dan kaɗan aka ɗara namu aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kana rasulullah idan tasala min aljanabati manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wankan janaba idan tasala ai a arada an sila. min aljanabati zai yi wankan janaba ya yadayhi sai ya wanke hannayensa biyu kafin ya tsoma su a cikin akushin wankansa sai ya fara wanke su wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati sannan ya alwala irin alwalar da yake ta sallah wato ya gabatar da alwala mun yi bayani akan wannan alwalar a hadisan da suka wuce a baya thumma sala sannan sai yayi wanka thumma yukhallilu bi yadayhi sha'arahu sannan sai ya tsefe handa wato gashin gashin sa da hannayensa biyu a nan cewar da sai yi ya tsefa gashinsa da hannayensa guda biyu bayan ta ce sun sala wannan shine aqsu tafsiri alal ijmal bayan an zo da bayanin wankan a dunkule sai kuma aka zo da bayanin wani hukunci da shi wankan ya kunsa a cikin bayani wanda yake dalla dalla wato aqtu tafsili ala ijmal da ta ce sun bagta sala kan kamar ta gama bayanin wankan duka sai kuma ta ƙara cewa summa yukhallilu bi yadayhi sha'rahu kaga wannan bayani ne na wani abin da shi wankan ya kunsa wanda take so ta fito da shi a cikin wannan jumla wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in yazo zo wanka bayan ya wanke hannunsa sannan ya yi alwala irin alwalar sallah to kafin ya kwara ruwa sau uku a kansa yakan tsatsefe wato gashin kansa wato yakan ibi ruwa ya sa yan yatsunsa a cikin kansa yana ziddirzawa har sai ya tabbatar da cewa wato fatar kansa ta jike da ruwa shine hatta idza zanna hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu zanna anan ko dai ta zama a wato idza idan ya samu zato mafi rinjaye ko kuma zanna anan tana nufin alima wato har sai ya tabbatar da za ta yi ɗaukan wannan ma'anonin guda biyu sai ya tabbatar da cewa yanzu gashin abin nan fatar kansa ta jike da ruwa in yayi wannan sannan kuma afada alaiha alaihi a talata marrat bayan yayi wannan tsitsefa kan sai kuma ya zo ya zuba ruwa a kansa sau uku ya wanke kansa sau uku wannan shine da ya zo a cikin hadisin Aisha bayanin tsatsefe gashin kai bayan an tsatsefa gashin kai sannan a sake wanke kai sau uku wannan aisha a hadisin aisha kawai yazo bai zo a hadisin maimuna ba maimuna ba sai wannan bayanin ba a tatar waya imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a farkon kitabul gusli ta hanyar malik ibn anas shi kuma daga malamin sa hisham ibn urwa shi kuma daga babansa urwa ibn zubair shi kuma daga innarsa ko abin nan dinsa eh, nasar Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha a can yake cewa tawadda kama ya tawadda lis salati eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala irin alwalar da yake yi domin sallah sai ta ce thumma yudkhilu asabi'ahu al fil ma'i sannan sai ya sanya yan yatsunsa a cikin ruwa wato ya jika su da ruwa fa yukhallilu biha usul ash-sha'ri sai ya tsatsefa gindin wato gashin kansa da wannan yan yatsun nasa summa yasubbu ala ra'sihi salata ghuraf bi sannan ya zuba kamfata uku ta ruwa da hannunsa a kansa nan kenan nan ta ƙara fito mana da bayanin wato zai sanya yan yatsunsa a cikin ruwa sannan ya kamfato abin da ya kamfato da sunan ruwa sai ya sa a kansa ya ta kansa sai ya yi haka sannan sai ya zuba ruwa kuma sau uku kamfata uku a kansa wannan ya fito da ma'anar da yake ta take cikin wannan hadisin imam muslim ya fitar da wannan hadisi ta hanyar muawiya shi kuma daga hisham ibn urwa shi kuma hisham daga babansa daga aisha radiyallahu anha yake cewa tawadda'a a hulis salati yayi alwala irin ta sallah thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'ri sannan ya ebi ruwa ya zira yan yatsunsa a cikin gashin kansa a can gindin gashin kansa hatta idza ra'a an qad istabra har sai ya tabbatar da cewa ruwa ya tabo fatar kansa hafana ala ra'sihi salasa hafanat ruwan muslim kenan sai ya zuba ruwa kamfata uku a kansa hakanan hammad ibn zaid ya rawaito wannan hadisi daga hisham shi ma a lafazinsa abin da yake cewa bayan ya faɗi alwala sai yace sun ba yudkhilu yadahu fil ina'i sannan ya shigar da hannunsa cikin kwariyar ko abin nan darin da yake da ruwan wankan ke ciki fa yukhallilu sha'ruhu sannan ya tsefe gashin kansa hatta idza ra'a annahu qad asaba al-bashara har sai ya tabbata ruwa ya taba fatar kansa au an kalbashara wato ya tsabtace fatar kansa afraga ala ra'sihi talatan sai ya kwarara ruwa uku sau uku kuma a kansa wannan ruwayar muslim ce kuma ruwayar abu dawud ce abu dawud ya rawaito hadisin da wannan lafazin imamu ahmad shi ba ya rawaito shi a cikin littafin sa al-musnad ta hanyar yahya ibn sa'id shi kuma daga hisham ibn urwa shi kuma daga mahaifinsa daga aisha a hadisinsa a hadisin arwar imam ahmad yake cewa sun mai khallilu usula sha'ari ra'sihi sannan ya tsetsefe gindin gashin kansa hatta idza zanna annahu qad istabra al bishra basharata har sai ya tabbatar da cewa ruwa ya tabo fatar kansa igtarafa thalatha gharafatin fayusibuhunna ala ra'sihi ko fayasubbuhunna ala ra'sihi sai ya kamfaci kamfata da hannayensa guda uku ya zuba a kansa nan imamun nasa'i shi ma ya fitar hadisin ta hanyar hisham ta hanyar sufyan daga hisham shi kuma a sai ya faɗi wato yana tsefe kansa sau biyu a ruwayar ayyub ya ce sau biyu ko sau uku ya tsiba ya tsefe ya tsiba ya tsefe kafin ya zuba ruwa kuma a kansa ibn rajab alhambali a cikin sharhin da ya yi wa fatihul abin nan sayul bukari mai suna fatihul bari yake cewa a dunkule dai wannan ruwaya ta aisha abu ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya tsatsefe gashin kansa da ruwa har sai da ya tabbatar da cewa ruwa ya taba fatar kansa sannan ya zuba wa kansa ruwa wato abinda za ku kula a nan shine sai da ya fara tsatsefa gashin kansa sannan kuma ya zuba ruwa a kansa sau uku wannan shine abinda duk lafizan hadisan suke nunawa qurtubi abul abbas al ba abu abdullahi ba abul abbas al mai littafin al-mufhim yake cewa manzo Allah wata ya yi haka ne don ruwa ya samu sauƙin shiga shi ya sa ya yi wannan to duk da cewa wannan magana tashi kamar tana nuna idan ruwan zai samu shiga ba ma sai an yi ba amma maganar aisha da take cewa hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu yana nuna cewa shi wannan ruwa da yake ba yana tsitsefa gashin kansa zaman kansa sai ya tabbatar da cewa ruwan nan ya kosar da fatar kansa shine ma'anar arwa din ai daga al'irwa ne al'irwa shine ka sha ruwa fa koshi tace hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu kaga ashe wannan ruwa da yake iba na farko yana tsatse gashin kansa zaman kansa yake ba sannan daga baya kuma yazo zo ya zuba kamfata uku a kansa to kaga wannan Shi shine abinda shi kansa babin da imam bukhari ya kawo yake nunawa cewa tsatsefe gashin kai lokacin da ake wanka kuma wannan wata sunna ce babba ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnoni na wanka na wankan janaba ibn rajab yana cewa da dama daga cikin fuqaha ba su ba su faɗaku da wannan sunnar ba shi yasa ba ba su yi nuni zuwa gare ta ba basu ambace ta ba cikin sunnonin wanka duk da cewa sun ambaci sunnonin wanka da dama da ladubban wanka da dama amma da daman su ba su ambato wannan sunnar ba in ga kula abin da ake faɗa kawai shine wanke kai amma ba a faɗar tsitsefa gashin kai da farko sau uku sannan kuma wanke kai wato in kula a akwai wasu abubuwa guda biyu kowanne zaman kansa yake tsatsefa kai sai ya tabbatar da cewa gashin abin nan ruwa ya taba gashin kansa abin nan fatar kansa sannan kuma ya zuba kamfata uku a kansa kaga sunnoni biyu ne masu abin nan hukunce hukunce ne guda biyu masu zaman kansu na farko tsatsefa gashin kai sannan kuma wanke kan shi kansa to shine ibnu rajab yake cewa duk daga ta sunna ce da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin aisha ta hanyoyi daban-daban kusan littattafai da yawa duk sun ruwaito kamar da kuka gani imam bukhari ya ruwaito ran sau biyu a hadisin aisha muslim ya ruwaito abu dawud ya ruwaito nasa'i ya ruwaito da sauransu to amma kuma malaman fiqh ba su faɗa ku da wannan sunnar ba yace wanda ya ga ya faɗa ku da ita shine ibnu qudama mai littafin al-mughni shine ya dan nuni zuwa gare ta amma da dama daga cikin malamai in suka zo batun wanka yace da suke faɗa da sun ce alwala sai su ce ya zuba ruwa a kansa sau uku ya tsatsefa kansa wato wannan ruwan sau uku da shi zai tsatsefa kansa tare da cewa tsifar kan daban sannan zuba ruwan kuma daban yadda Aisha take nunawa to wannan duk bayani ne dai na sunna ta kamala a cikin wanka idan mutum ya zo da ita to ya zo da wata sunna yana da wani lada ɗuriya. akan wanda bai zo da irin wannan sunnar ba don haka kakka ga cewa kanka irin namu ne ka ƙi kai din idan kai da niyyar sunnantuwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kyakkyawan fata na cewa za ka samu wannan lada ta kakka damu cewa kai kanka do ne babu babu komai ka ce kai wannan sunnar ta larabawa ce a'a kwatanta a hakan duk da ba gashin dai ya hakan ka gani ubangiji ba zai bakka tashi a babu ba haka malamai da dama da suka yi maganar sunnonin wanka da ladubban wanka da hukunce-hukuncen wanka abinda kawai suke faɗa shine mutum ya ebo ruwa sau uku ya tsatsefe gashin kansa ya wanke kansa sau uku shi kenan. an samu wannan cikin maganganun manyan malamai kamar Sufyan ibn uyaina kamar Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn rawuya sai ibn Rajab yake ƙarin bayani sai yake cewa wattiba'us sunnati sahiha allati laysa laha mu'aridun aula duk da dai ga abinda malamai suka yi ta faɗa amma bin sunnar manzo Allah ingantacciya sunnar da ta tabbata kuma babu wani abin da ya ci karo da ita ko ya kankare ta ko ya ture ta yace wannan shi yafi dacewa to wannan ta ce wato murya ta malami na kwarai wato abinda malamai na kwarai suke faɗa ko da yaushe ba su duba cewa ga wani malami babba ko wani shugabansu ko shugaban maza ba su ga abin da ya ce ba kuma wata sunna ta saba masa su ga cewa ba za su iya kira zuwa ga wannan sunnar ba ko su rinjaye da sunnar akan maganarsa ba a'a malamai da Allah su ba ruwan in dai sunna ta tabbata ta hanyar da ta inganta kuma ta zan abu ne da ya fito karara bayani ne karara ba wai a koyi yake ba wanda za a ce yana da wuyar ganewa watakila shi ne bai gane ba to zai fito ya rinjayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowane ne kaga ibn rajab alhambali ba hanbali ne yana bin mazhabar ahmad ibn hanbal amma duk da haka ga abin da ya samu cikin maganar malaminsa shugabansa sa ba wannan bai hana shi ya rinjayar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata malamai na Allah su zama ko da yaushe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kan gaba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu ko ya faɗi abu to wannan abin shine akan gaba duk wani abu da zai zo sai dai biyo bayan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa sai yake cewa wattiba'u sunnati sahihati allati laysa laha mu'aridun aula bin sunnar annabi ingantacciya wacce ba ta da wani abin da ya ci karo da ita yace wannan shi yafi dacewa akwai ruwayar da an urwa daga Aisha cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yaghtasila min janabatin tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma sabba ala ra'sihi thalatha mirarin yuqallilu bi asabihi usul ash-sha'ri wannan riwaya tana cikin musnad Imam Ahmad ta hanyar katada daga urwa daga Aisha riwaya tana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya so yin wanka wankan janaba sai ya alwala irin alwalar da yake yi ta sallah sannan ya zuba ruwa a kansa sau uku yana tsatsefe tushen gashinsa da 'yan yatsunsa kaga wannan ruwaya abinda take nunawa shine abinda malamai suka rika faɗa cewa wannan zubawar ruwan abin nan kamfatar uku ta ruwa da ita ce kuma zai tsaifa gashin kan nasa haka ruwa ruwaya take nunawa don cewa ya sun masabba ala ra'sihi thalatha birarin yukhallilu biha a yukhallilu bi asabihi usul ash-sha'ri kaga kenan wannan zuba ruwan sau uku da shi yake tsatsefa kuma gashin kansa kaga babu tsatsefewa sannan zuba ruwa kamar yadda ruwayoyin can da Aisha suka nuna to kaga wannan ruwaya kamar ta goya bayan abinda sauran malamai suka rika faɗa ne sai dai ruwayar Hisham kamar yadda Ibn Rajab yake cewa ruwayar Hisham daga babansa al-muttafaqi ala sihhatiha ruwayar da aka yi ittifaki akan ingancinta akwai ta a Bukhari akwai ta a Muslim da sauran littattafan sunna yace wannan ita za a gabatar akan ruwayar Katada wato ita ce kan gaba ita ce za a ɗauka a matsayin ta fito da wani hukunci wata sunna sabuwa wacce ruwayar kasada bata fito da ita ba don haka ita za a kaddamar akan ruwayar kasada wani ya ce to ai hadisin maimuna bai kawo ba hadisin maimuna ba a kawo wannan fa gashi gashin kai sannan kuma a wanke kai sau uku ba Ke ko ba a kawo hadisin a hadisin maimuna ba wannan baya nufin in ya zo a hadisin aisha kada a ɗauka maimuna tana faɗar wani nau'i na wanka annabi sallallahu alaihi wasallama aisha ma tana faɗar wani nau'i kaga kowanne hadisin sa zaman kansa yake ba wai labari ɗaya suke bayarwa ba bare ka ce anan sun yi bakin dabo ko wannan ya faɗi abin da wancan bai faɗa ba a'a kowa yana ba da labarin abin da ya gani ne saboda haka yana daga cikin sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yana yin wannan tsatsefewar sau uku a tsatsefa gashin kansa da ruwa sau uku sannan ya zuba kuma kan fata uku wannan ruwayar aisha ce za ka zaman kanta take ruwayar maimuna da bata kawo wannan ba shi ma yana nuna cewa in ka yi wankan ba tare da ka tsefe ba shi kansa ba laifi kai ba to game da tsatsefa gashin kai da kuma gashin gemu wanda bai zo a cikin wannan ruwayar ba tsatsefa gashin kai da gashin gemu ko a alwala abinda ibn battal yake faɗa a cikin sharhin sannan sayyid bukhari yake cewa tsatsaifa gashin kai a wankan janaba malamai sun yi ijma'i a kansa wato malamai sun yi ijma'i akan tsatsaifa gashin kai a wankan janaba a nan ku rarrabe tsakanin matsalar da muka gama da wacce yanzu muke kai matsalar da muka gama tattaunawa shine tsatsefa gashin kai daban sannan kuma da kwararar ruwa sau uku daban wanda ita ce ibnu rajab yake cewa wata sunna ce babba sunnatun azima sabitatun an nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma magana shi tsatsefa gashin ai sauran ruwayoyin ma sun zo da batun tsatsai gashin amma kuma basu su bambance tsakanin tsatsai gashin ba da waccan gambata uku zaka su ma sauran malamai sun yi magana tsatsefa gashin sai dai kawai suna hada shi cikin wannan wanke kan sau uku da ake magana haka malamai duka sun yi ijima'i akan tsatsai gashin kai sai kuma suka yi kiyasin gashin gemu don shi ma gashi ne kamar gashin kai don haka hukuncin sa irin hukuncin gashin kai ne wajen tsatsefewa sai dai sun yi saɓani wajen tsatsefa shi gashin gashin gemu din shi gashin gemu tsatsefa sa zai zama kamar tsatsefa gashin kai wajen wajabci ko ku a'a waɗanda suke ganin lalle lalle a tsatsefa gashin gemu kamar da za a tsatsefa gashin kai a cikin sahabbai akwai Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Ammar ibn Yasir da Ibn Abbas da Abdullahi dan Umar da Anas radiyallahu ta'ala anhum dukkanin su suna tsatsefa gashin gemun su yayin da suke alwala a cikin tabi'ai akwai Abu Qilaba akwai Ibrahim an-Nakhai akwai Sa'id ibn Jubair akwai Atha ibn Abi Rabah manya-manyan malaman Kufa da malaman da maka cikin tabi'ai wanda su ma suna ganin a tsatsefe gashin gemu kamar yadda za a tsatsefe gashin kai a lokacin wankan janaba amma suna ganin akwai sauki a cikin wannan ko da ba a tsatsefe ba ko bai akwai abir ibn Shurahbil ash-Sha'bi tabi'i ne daga cikin <clears throat> tabi'ai mutanen Kufa akwai Tawus ibn Kaisan shi ma babban malami ne tabi'i ne daga cikin tabi'an mai abin nan mutanen yaman akwai alqasim ibn muhammad ɗaya daga cikin fuqaha'u fuqaha'ul madina guda bakwai da ake ji da su a zamanin sa akwai AlHassan albasri alhasan ibn abul albasri babban malami masani akwai abul aliya <clears throat> akwai wata ruwaya daga nahayi waɗannan duk suna ganin tsatsefa gashin gemu bai kai tsatsefa gashin kai ba a wajen alwala imam malik maganganun da aka ruwaito daga wajensa sun bambanta wato maganganu ne daban-daban akwai ruwayar abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim kusan kusan a cikin dukkan waɗanda suke ruwaya daga maliku shine kan gaba kusan ruwaya ake gabatarwa akan ta kowa kuma shine kusan na ƙarshe cikin waɗanda suka ji muwaɗa daga malik dan da shi aka binne imam malik mutumin masar ne amma ya zauna a madina don sauraren ilimin malik kuma ya kwashi ilimi mai yawa daga baya ya koma ƙasarsa bayan rasuwan malik ya ci gaba da yada ilimin malik shine abdurrahman ibn al-qasim to shi wayar da yayo daga imam malik yana cewa tsatsefe gashin gemu a wankan janaba ko a alwala bai zama wajibi ba wannan shi da ita ce ruwayar dan kasim daga imam malik tsatsefe gashin gemu a wankan janaba ko alwala ya ce bai zama wajibi ba amma a ruwayar ibnu nafi da ibnu wahab abdullahi ibnu wahab kamar yadda yake cikin littafin al-majmu'a al ɗaya ne daga cikin manyan littattafai na malikiya kun san littattafan malikiya akwai ummahatul kutubi ummahatul dawawi waɗanda su ne makura a ilimin fikihun mazhabar malikiya duk wanda bai san su ba to ba a gurin a gurin malikawan na gaske bai isa ba ko ya ce muku shi ba maliki ne ƙarya yake sun ce ba a ɗaukan shi daga cikin malamai bai san komai ba in ka ɗauke maganar muwadda farkon littafin ne mudawwana kun san almudawwana yana nan a kasuwa amma ki ba damu da almudawwana ruwayar suhunun daga abdurrahman ibn qasim shi kuma daga malik suhunun ibn sa'id at-tannuhi shine ya ya tattara shi ruwayarsa ce da ya tattara daga abdurrahman dan kasim wanda muka ce kusan shi ne mafi zama amintacce a cikin almajiran maliku da ake gabatar da ruwayarsa akan ta sauran a gurin malikiya fa to shi tattara ruwayoyinsa daga abdurrahman dan kasim daga malik ibnu anas shi ne littafin wana sannan littafin da yake biyo bayansa shine littafin alwadiha na abdul malik ibn habib al-andalus alwadiha duk da cewa abdul ibn habib gurin malaman hadisi makaryaci ne ba babba ne kuma littafin sa kusan a gurin malikawa a sha'anin fikihun malikiya ba kama hannun yaro littafin da yake biyo bayan alwadiha shine al ko al-mustakhraja ko al-utbiya al-utbiya al-utbiya na bil'ain wannan littafi na al-utbiya wallafar wani da ake kira ibn abdus shi ya wallafa shi abdus na shi ya wallafa shi kusan samun sa lokacin da ya wallafa wannan littafi sai aka watsar da littafin alwadiha sai zan mutanen andalus da mutanen ifriqiya a can aka ce ifriqiya ana nufin tunis alkarawiyin sai zan ba su da littafin da suke ji da shi kamar littafin al'utubiya sannan daga bayansa sai littafin almawaziya na ibn mawaz almawaziya na ibn mawaz sannan daga baya sai littafin al-majmu'a to waɗannan su ne manya-manyan ummahatul kutub na na malaman malikiya da suke takama da su to a cikin littafin al-majmu'a an ruwaito daga nafi Ibn nafi da kuma abdullahi Ibn wahab cewa imamu malik ya wajabta tsefe gashin tsefa gemu mutlaqan wato bai bambance ba tsakanin wankan janaba da alwala ya ce kawai tsefa gemu wajibi ne don haka kaga tunda ya saki ruwayar haka nan bai kayyade ta ba abin da tsefa gemu a wanka ya shiga haka nan tsefa gemu alwala ya shiga a ruwayar ashab da take cikin littafin al'utubiyya shi kuma abin da yake ruwaitowa daga malik yana cewa tsefa gemu a wanka wajibi ne amma alwala ba wajibi ba ne wadda ruwayar ashab ce to wannan ra'ayi na biyu shine ra'ayin Abu Hanifa ra'ayi na uku kai da aka rawaito daga Malik shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin As-Sauri shine ra'ayin Al-Auza'i shine ra'ayin Layth ibn Sa'ad da imamu Ahmad da Ishaq ibn Rahuya suna bambancewa tsakanin wanka da alwala sai idan wanka ne wajibi ne kai tsitsefe gashin kanka in alwala ne kuma bai zama wajibi ba abinda kuma ake roitowa daga imamu shafi'i shine tsitsefe gashin kai a alwala ko a wanka wannan sunna ce abinda ake bukata shine dai ruwa ya isa kai in ruwa ya je ya taba kwanyar kai kenan ba lalle ne sai an tsitsefe ba in a janaba ne wato a samu ruwa ya cika wato fatar kan mutum shine abin da ake bukata in imamu shafi in an tsaitsaifa gashin kan kuma to an zo da da abin da yake sunna ne amma almajiransa biyu su suna ganin wajibi ne alwala da wanka duka almajiran imamu shafi akwai almuzani da da abin da muhammad ibn abdul hakam su suna ganin wajibi ne anan abin da za ku yi la'akari da shi shine yadda malaman nan suke ta sassabawa wani lokaci ma tsakanin malami da almajiransa wani lokaci shi kansa malamin a samu ruwayoyi daban-daban wani lokaci ya ce kaza wani lokaci ya ce kaza wanda yana nuna maka ilimi ba a daskare yake a buɗe ba na farko shi kansa malami zai iya faɗar magana yanzu gobe kuma ya ga cewa ba wannan magana ce ta dace ba wata ce daban ta dace sai kuma ya yi ta jibi kuma ya iya gano wani dalili wani dalili da zai sa ya canza magana shi ta biyu ta koma wata magana ta uku wannan duk ilimi na hukunta wannan shi yasa za a ga ruwayoyi daga Imam Ahmad da yawa ruwayoyi daga Imam Malik an samu da dama wanda yana nuna cewa kullun cikin bincike suke kuma duk sanda suka gano wani abin da je su gano shi ba za su yi sa za su mai da shi abin faɗa kuma hujja a cikin bayanansu sabanin mu da in mutum ya kafe akan ra'ayi to ko sama da kan za ta haɗe sai ba ta gani bai ba wanda ya isa ya raba shi da wannan ra'ayi to kaga wannan kidahumanci ne da da da kifewa ya kamata mutum ya zama wayayye a ilimi ilimi ya fi karfin a yi masa irin wannan bangaban gadin ya kamata ka san cewa ilimi kullum kana ƙara shiga cikinsa kana ƙara fahimtar abubuwa da shi yasa malamai suka zan haka kuma aka samu almajiri da yake ji da malaminsa kuma zai saba masa ku duba yadda dan kasim yake da maliku amma duk da aka sai da aka samu wasu mas'aloli duk da ba su da yawa da dan kasim ya saba maliku sai da aka samu wannan ita kanta mazabar malikiyar duka gaba ɗayanta a dunkulanta wato sai da aka samu wasu mas'aloli da malikawan suka saki ra'ayin maliku gaba ɗaya gashi dai shi malikun shine jagora kowa bayan sa yake bi to amma kuma aka zo wasu matsaloli malikawa suka ja daban malikun daban ibnu abdulbar ya gama fage ne mai daɗin sukuwa sai ya rubuta littafinsa ma khalafa malikan fihi malikiyar littafi ne rubuta musamman masail da malikawa suka saba maliku kashe kaga mutum ya zo don na saba malikiya yayi ta rigima cewa malikun ka saba kaga wannan bai ma mai malikiya ba in an ce malikiya ba ana nufin maliku ba ana nufin almajiran da suka amince da ra'ayin kan maliku da usulin malik suna iya yin kiyasi akan asalin malik da kuma irin abin da ya yarda ya zama hujja suna iya dacewa da shi wani lokaci saba masa sannan akwai wasu mas'ain da kwata-kwata ma malik bai magana akan su ba almajiransa suka zo suka dubi usul dinsa suka yi bincike suka gina hukunce hukunce akan wannan usul din suka fitar da hukunce hukunce akan waɗannan masail din sai aka jingira zuwa ga malikiya duk da cewa maliku ma bai ce komai ba ko bihin bai ce ba akan wannan waɗannan mas'alolin amma da aka za a ci gaba da ce musu malikiya ashe kaga saba malikiya ba lalle bane saba maliku bane in kuma ka ce saba maliku shine abin da malikiya saba maliku to sai ga mana cewa dukkan wata mas'ala sai ka mana maganar maliku akai sannan su ma kansu malikawan suna saba maliku su ma kansu malikawan suna saba maliku ibnu abdul bar ba malike ne kuma ya zauna a bi'a ta malikiya ya san mecece malikiya amma da haka ya tattara mas'aloli da malikawan suka saba wa maliku cikin almajiransa don haka nan zamu ga almuzani zamu ga ibnu abdul hakam sun saba wa malamin su al Shafi'i waɗanda suke ganin wajibi ne a tsatse ba gashin kai ko gashin gemu kai a cikin alwala a wanka hadisin Aisha da yake da take faɗar cewa ittasala wa khallala sha'rahu bi yadihi anan sha'rahu gashin gemu ma ya shiga dan an ce sha'rahu gashin sa ba a ce gashin kansa ba suka ce to kaga gashin gemu ba yashin kashin gashinsa abin da ya shafi alwala ibn al yana ruwaitowa daga imam malik cewa yana ganin tsatsefa gemu a alwala laisa min amrin nasi cewa ba abin ne da ya samu mutane a kai ba har ma yana ganin ba lalle ne a yi ba da cewa in ya wanke fuskarsa shikenan da dai ake bukata shine ruwa ya isa fatar jikinsa tsefa gashin gemu a alwala ko a wanka bai zama tilas ba idan mutum zai yi a cikin wanka ya tsatsefa gashin gemun nasa babu laifi watakila ma ya zo da abin da yake mustahabbi kuma ya fi zama ihtiyadi domin fita daga cikin safani wannan dai shine abinda wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha yake karantar da mu hadisin gaba hadisin abu huraira ne radiyallahu ta'ala anhu gala yake cewa uqimatis salatu an yi iqamar sallah wa uddilatis sufufu an daidaita sahu qiyaman a tsaitsaye فخرج إلينا رسول الله صلى الله sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu falamma kama fi musallahu yayin da ya tsaya a gurin sallarsa wato gurin da liman ke tsayuwa zakara annahu tunubun sai ya tuna fa yana da janaba fa qala lana abu huraira yace sai ya ce mana makanakum ku tsaya a guraren ku sun maraja'a sannan ya koma gida farta sala yayi wanka sun kharaja ilaina sannan ya fito gare mu wa ra'suhu yaqfuru kansa yana diga da ruwa fa kabbara yayi kabbara harama fa sallaina ma'ahu muka yi sallah tare da shi Imam bukhari ya fitar da wannan hadisi karkashin babin idza fil masjid annahu junubun yakhruju kama huwa wa la yatayammam idan mutum ya tuna ya shigo masallaci cewa yana da zizan ba zai fita kamar yadda yake ba tare da ya taimama ba imam bukhari hujjaye da wannan hadisin cewa mutumin da ya shiga masallaci sai ya tuna cewa yana da janaba fa a jikinsa to zai fita daga wannan masallacin domin ya koma gida don ya yi wanka taimama ba ta zama wajibi a kansa ba don zai yi tattaka a cikin masallacin ya fita haka na mutumin da yake bacci a cikin masallaci sai ya yi mafarki to shi ma zai tashi sadaf ya fita ya je ya yi wanka ba dole ne ya yi taimama don zai tattaka guraren masallaci ya fita ba wannan shine da imamul bukhari ya kawo wannan hadisi don ya yi hujja a kansa kana cikin masallaci sai ka tuna kana da janaba ko ka yi bacci a cikin masallaci janaba ta same ka tashi ka fita kawai ka je ka yi wanka ka dawo ba batun ka yi taimama kafin ka fita asalin wannan mas'ala da imam bukhari yake nuni zuwa gare ta anan shine shin an yarje wa mai janaba ya wuce ta cikin masallaci ba tare da taimama ba ko ba a yarje masa ba kauli guda biyu ne kauli na farko shine kauli mafiya yawancin malamai magabata wanda suke ganin cewa ya halatta mutum yana da janaba ya wuce ta cikin masallaci almururu fil masjid ko yana cikin masallaci ya tattaka ya fita ya je ya yi wanka ya dawo wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malaman magabata shine ra'ayin maliku da shafi'i da ahmad da auza'i da sauran hujjar su na farko dai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tuna yana da janaba ba a ce mana ya tsaya sai mama kafin ya fita kawai ya kama ya fita ya ce ku tsaya nan ya je wanka ya dawo yayi yi sallah tare da su sukan yi hujja kuma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sun kasance suna yin bacci a cikin masallaci kowa ya san inda za a yi bacci a cikin masallaci akwai yiwuwar wasu su yi mafarki amma ba a taɓa jin cewa wani ɗaya daga cikinsu don ya yi mafarki yana yin taimama kafin ya fita ba saboda zai tattaka tsakar masallaci ya fita sai ya yi taimama ba a taɓa jin haka ba kamar yadda ba a taɓa jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wani daga cikinsu cewa in ya yi mafarki kada ya fita daga masallaci sai ya yi taimama ba a ji wannan ba tare da cewa ya san suna kwana a masallacin kuma ya san inda za a rika kwana a masallaci tabbas za su yi musamman tuzurai ne duka kun san yawanci al sufa kamar da muka karanta anan suke kwana Abdullahi dan Umar kamar da yake cikin sahihaini ya kasance yana kwana yana tuzurinsa yana kwana a masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga da yiwa wata rana ya tashi ya yi mafarki annabi bai taba cewa da shi kai na ga kana kwana a masallaci ya kamata ka san akwai wani hukunci duk ranar da kai mafarki kada ka kuskura ka taka daga inda kake ka fita sai ka yi sai ilin nan ka fita annabi bai taba gaya masa wannan maganar ba wanda yake nuna halaccin a wuce ta cikin masallaci ko da kuwa ana da taimam ba abin ana da janaba ko kuma daga cikin masallaci a fito ko da ana da janaba akwai faɗar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa wato har sai kun dawo hayyacinku wala junuban ko kuna masu janaba illa abiri sabilin sai dai wanda yake mai ketar hanya ne hatta tasilu har sai kun yi wanka wasu daga cikin malamai sai suka fassara abinda ake nufi a nan kada ku kusanci mahallin sallah ai la taqrabu mawadi'as salati a lokacin da kuke janaba illa an takunu abiri sai dai masu wucewa daga cikin magabata akwai wanda suka fassara ayat da haka cewa kada kuna da janaba haka kawai ku je ku shiga masallaci da haka la taqrabu salata ana nufin la taqrabu mawadi'a salati ibnu hazm yace wannan magana ce kawai ake yi Allah yana nufin la taqrabu a sai kasa cewa mawadi'a salati sai dan ya kawo mana rudani yace Allah ba zai talbisi irin wannan ba fa yulabbisa alaina kawai yana ba zai ce la taqrabu wa zai salati ba sai ce la taqrabu salati da ka sallah da ka faɗa sallah ake nufi dan kun san shi ibnu hazm yana da ra'ayin cewa dan kana da janaba zaka iya shiga masallaci ka huta kai bacci kai harkokin gaban ka tashi bai ga wani dalili da ya hana haka ba da haka wannan hujja da cewa sai matafiyi ne kawai wanda zai ratsa cikin masallaci shi kadai aka amincewa wanda hanya ce ta biyo da shi sai ya bi ta cikin masallaci ya wuce sannan ne zai yi, yace shi bai da wannan ba abin da ya yadda ayar abin da take nufi la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin bai samu ruwa ba matafiyin da bai samu ruwa ba yayi wanka abin da sai ya taimama yayi sallah shi ne abinda ake nufi ba magana ya ana an yarje masa kawai ya na masallaci abinda aka yadda kenan ba magana masallaci ake ba magana sallaci ake ana fasara dama sun fassara wannan ayar da cewa ana nufin kada ku kusanci guraren sallah hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa to antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa wala junuban illa abiri sabilin ko masu janaba har sai kun abin da sai dai waɗanda illa abiri sabilin sai dai waɗanda suke masu ƙetare hanya wanda su fi su ƙetare masallaci hatta tasilu har sai kun wanka suka ce a nan abin da ake nufi illa an ya kuna abira sabilin wa huwa al-mujtazu min gairu dufin fihi ya zo ya wuce ba tare da ya zauna ba wannan ruwaya ce daga abdullahi dan abbas ya fassara ayat da haka abdullahi dan mas'ud anas da sauran sahabbai da dama sun fassara wannan ayar da haka wasu kuma kamar Ibn hazm suna ganin la taqrabu salata ana nufin zatin sallah din dan la taqrabu salata junuban illa ba'da an taktasilu illa fi hali safari sai a halin tafiya to a wannan lokaci kuna iya yin sallah da taimama shi yasa a gaba Allah ya ce wa in kuntum junuban wa in kuntum marza aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiba ce kaga maganar taimama ce ake yi abiri sabili tunda ana maganar kada kai sallah kana matafi kana da janaba sai kai taimama abinda kawai ake nufi ba maganar shiga masallaci a zauna ko a wuce ba haka nan masu cewa mai janaba zai iya wucewa ta cikin masallaci galibi malamai duk sun yarda da matsala guda biyu ce akwai matsalar wucewa ta cikin masallaci wacce ita ce tushen matsalar mu wucewa ko daga cikin masallaci ka fito ko kana wajen masallaci ka shigo masallaci ka ratsa ka wuce ba tare da ka zauna ba a nan ne ake magana wasu suka ce ya halatta kana cikin masallaci kana da janaba ka fita janaba ta same ka kana cikin masallaci ka fita ba tare da sai kai taimama ba haka nan hanya ta biyo da kai sai ka ratsa ta cikin masallaci kana da kuma janaba to kana iya ka ratsa ya halatta wannan ita ce maganar da yanzu muke tattauna ba maganar zama a cikin masallaci ba wannan mun dai shigo da ita ne za mu zo kanta mu ji abin da wasu malamai suka faɗa galibin malaman da muka ambata su suna cewa ya halatta a ratsa ta cikin masallaci ko da ana da janaba ya halatta daga cikin hujjar da suke bayarwa akwai hadisi sahihi ne a cikin musnad imam ahmad daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa sallama sadda abwabal masjidi ghaira babi ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofofin sahabbai da sahabbai sun yi kofofin su daga gida kawai sai dai ka fado masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke da kofofi a gidajen su suna jingine da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka bude kofa ta nan da haka ka shigo kowane sahabi kawai sai dai ya bude kofarsa sai ya shigo masallaci nabi ce to kowa ya toshe kowa ya toshe sai kofar Ali akwai ruwaya da ta zo illa kawkati Abubakar sai kofar Abubakar dole cewa wasu sun ɗauka wannan manƙaba ce ga ali shi kadai shi ya samu wannan martaba din annabi ya ce duk sahabbai su rufe kofofin su da suke shigowa ta nan masallaci sai sai kofa ali kawai wanda ya nuna cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallama daga shi sai ali don haka babu wani wanda ya kai matsayin ali cikin sahabbai to daga an ce su toshe amma mu mun sani cewa hadisai da dama sun tabbata cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi ba ya bar kofarsa ibnu taymiya na cewa ba falala bace dan ba ta inda ali zai shigo zai zai fito da gidansa sai tana za a ce kai ya eh, rusa masa gida ne ko ko ko za a ana shi fitowa ibnu taymiya yace ko ba waye a gidan nan inda ali yake haka manzo Allah zai masa ba da yana ali ba dan yana kofa ce ba ta hanyar da sauran sahabbai duk suna da mafita da za su bude koba su fito amma shi gidan nasa ba ta inda zai yi kofa sai ta nan shi yasa aka ce an bar shi abubakar ma haka aka ce an bar masa ka dan ina maganar ce ko ma wane ne ya samu kansa cikin irin wannan annabi zai masa wannan rangwama an gane ko to ruwayar tana cewa fa yadkhulu al-masjida junuban wa huwa tariquhu laysa lahu tariqun ghayru a cikin musnad imam ahmad sai ya shigo masallaci yana da janaba wato ya fita waje ko yana cikin gida zai fita waje yana da janaba sai ya biyo ta cikin masallaci ruwaya ta ce laisa lahu tariqun ghairu bai da wata hanyar da zai wuce sai nan kaga zama larura cikin masallaci alhalin yana da janaba haka nan ya fitar da hadisi shi al-ibnu abi shayba a cikin musannaf daga Jabir dan Abdullah sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ku sani yana cewa kana ahaduna yamshi fil masjidi wa huwa junubun mujtazan daya daga cikin mu Musa habbai yakan ratsa ta cikin masallaci yana da janaba wato yakan ratsa ya wuce ta cikin masallaci alhalin yana da janaba Jabir dan Abdullahi shi yake faɗar wannan kamar yadda yake cikin musannaf na Ibn Abi Shayba haka nan Sa'id ibn Mansur a cikin littafin sa Sunan ya fitar da wannan ruwaya haka na ibnu khuzaima ya fitar da ita a cikin sahihin littafinsa cewa sahabbai sukan shiga masallaci su ratsa a matsayin hanya alhalin suna da janaba zaid ibn aslam kamar da kuka sani tabi'i ne babba yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yamshuna fil masjidi wa hum junubun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya cikin masallaci alhalin da janaba a jikinsu yana cikin littafin al na ibn al-munzir to wasu malamai suka ce bai halatta ka kana da janaba ba sai in akwai larura sai in akwai larura wannan wajahi ne a cikin mazabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine fadar yawaiwacin salaf magabata kamar ikrima kamar masruk kamar ibrahim an naqai suna ganin inda larura da bukata kana iya ka wuce in ba bukata ba dalili wato kawai ka zo zaka wuce nan kana da janaba kawai sai ka keto ta nan saboda ka ji ana darasi a gadon kaya an ce a shiga masallaci to bara ka fara dabbakawa wucewa ka zo ba dalilin da zai sa ka shigo ta cikin masallaci kawai kai zagaye kai ta ne kawai ka tafi a sai idan akwai dalili akwai larura shin takaita hanya yana daga cikin larura mutum ne in ya biyo ta cikin masallaci hanyar za ta gajarta in ya abin da zai zagaye na ga larura ce ya shigo ta cikin masallaci bukata ce kowa bukata bace na yadda ba larura bace bukata ce kowa bukata bace eh Thank you. wasu daga cikin malaman hanabila suna ga shi kansa takaita hanya gajar ta hanya bukata ce tunda bukata ce kaga ya halatta wannan shine kaulin al-hasan al-basri cewa ya halatta kuma wajihi ne a a mazhabar shafi'iyya wannan shine kauli na farko cewa mai janaba zai iya ketawa ta cikin masallaci ko yana cikin masallaci zai iya fita to akwai waɗanda suka ce ba haka ba bai halatta mai janaba ya wuce ta cikin masallaci ba in ya zama tilas sai ya shiga masallaci to sai ya taimama har abu hanifa yana cewa idan matafi ya zo yana neman ruwa sai ya zan babu ruwa sai ya shiga masallaci kuma ga janaba a jikinsa ya ce to sai ya zauna a waje ya taimama sannan ya shiga masallacin ya samo ruwan sannan ya fito amma bai halatta ya shiga da janaba ba a cikinsa in yana ciki janabar ta same shi kada ya bar ya tashi daga inda yake sai ya taimama sannan ya tattaka ya fita an gane ku wato in kana waje sai ka yi taimama in kana ciki ma taimama ta janabar ta same ka ko ka tuna kana da janaba ko kai bacci ka farka ka ji kana da kayi janaba to kakka motsa daga wajen ka in ji su sai kai taimama sannan ka tashi ka fita imamul bukhari ya kawo wannan babi don yayi musu raddi shi yasa ka ji ya ce babun idza zakara fil masjid annahu junubun yakhruju kama huwa wala wani zai ce to me ya kawo kada ya taimama tunda dai da janaba a jikinsa dan menene kawai ba zai fita ba sai ya yi maganar taimama a akwai wanda suka ce ba zai fita ba sai ya taimama mazhabar abu hanifa sun faɗi haka su suna ganin ba zai fita ba sai ya yi taimama su hujja su wani hadisi da yake cikin sunan abi dawud hadisin jisra bintu Jaja. wacce ta rawaito daga Aisha radiyallahu anha cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi yekuwa yayi shela yana cewa inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junub ban halatta wa mai haila ko mai janaba shiga masallaci ba ko ban halatta masallaci ga mai janaba ko mai haila ba suka ce to kaga anan annabi yayi shela ya ce bai halatta masallaci ga mai janaba ko mai halal kuma magana ce dunkulalliya ta kunshi wanda yake ciki ya ko ya fito ko kuma wanda yake waje ya shiga don haka duk wanda zai shiga ko kai yake ciki zai fita a bisa hasken wannan hadisin suka ce sai yayi taimama in ba haka ba to yayi abin da annabi bai halatta ba hadisin jisra bai inganta ba duk madarinsa duk kai kawansa ya biyo ta kan wannan mata jisra bintu dijaja wanda ba a san kowa ce ba majhula ce ta haka hadisi ne ifi, hadisi ne da bai inganta ba an gane ko hadisi inni la uhillul almasjida li ha'idin wala junub wannan bai inganta ba daga Aisha aka rawaito shi daga Ummu Salama aka rawaito shi bai inganta ba wannan abin da ya shafi wucewa kenan kaga ashe magana mafi inganci wanda yake cikin masallaci idan ya tuna yana da janaba ko janaba ta same shi alhalin yana cikin masallaci kai kansa tsaye ya fita abinsa ba tare da ya taimaka ba wanda yake waje hanya ta biyo da shi tilas ko bukata ta sa sai ya bi ta cikin masallaci to yana iya wucewa babu komai a kansa ba bukatar sai ya yi taimama sannan ya wuce Wanda ita ce maganar da tafi karfin dalilai kuma shi shine abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ya faru kuma ya raka faruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka maganar Abu Hanifa da waɗanda sun goya masa baya ba ta da wani karfan dalili da za a dogara a kanta to maganar zama a cikin masallaci alhali ana da janaba fa za mu ga yawancin malamai mazhabobin nan hudu duk ba su halatta ba matukar kana da janaba ka fita musamman ma janaba wani abu ne da za ka iya magance shi ba wani abu ne da ya fi karfin ka magance shi sabanin haila ita haila wani abu ne da ba yadda mace za ta yi sai lokacin ta ya wuce amma kai janaba da ka fita za ka iya yin wanka to kaga ba dalilin da zai sa kai ta zama da janaba alhalin kana da yadda za ka yi maganin ta don haka wasu malamai suke ta bambancewa tsakanin matsalar mace mai haila da kuma wanda take wato wanda yake mai janaba ne amma duk da haka an samu wasu malaman da suke ganin babu wani dalilin zai hana mai janaba ya zauna a masallaci in ya bukaci haka in bukatar zaman ta kama shi ya zauna ya zauna din babu komai suna cewa na farko akwai albara'atul asliya tunda babu wani dalilin da ya haramta ko ya hana karara sahihi sarihi to ba dalilin kuma da zai sa wani zo ya haramta ibn hazm ma yana cewa Allah annabi yana cewa wa ju'ilat al-ard kulluha masjidan wa tuhura an samu duk doron kasa ya zama masallaci kenan yaya za a yi kenan kana da jaraba ina za ka sai kai tsuntsu ka shiga sararin sabaniya kuwa duk inda kake a yadda wannan hadisi yake na a cikin masallaci kake a gurin abin da masjid ne kuma yake cewa me hujjar da zai sa a rarrabe tsakanin wannan masallaci ginanne da wanda ba ginanne ba wannan logic ne na ibnu hazm kun san shi yana da karfin hujja A imam muzani da ibnu al-munzir da zaid ibn aslam cikin tabi'ai su sun tafi zuwa ga halaccin zaman mai janaba a cikin masallacin mutlaqan in an ce mutlakan da dalura ba larura da bukata ba bukata da wucewa ko zama duk ya shiga ciki hujjar su hadisin abu huraira al muslimu la yanjus lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta shi a wannan babin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito sai ya ga abu huraira abu huraira na hango shi sai ya doke ya shige wani lungu ya shige wata kwana da suka haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina kunta ya abu huraira ya ce kuntu junuban ina ka shiga abu huraira ya ce a janaba ce ke gare ni fa karihtu an ujali saka ala ghairi bahara sai naji ba na son zama tare da kai ba cikin sarki ba fa qala sai manzo Allah ya ce da shi subhanallah innal mu'mina la yanjus subhanallah ai mu'mini baya zama najasa ta haka tunda shi ba najasa bane sauran abubuwan da suke abin da tinsa tinsa irin su yawunsa guminsa da sauransu duk ba najasa ne bari a ce in kayi gumi wani ya taba ya taba najasa to masu cewa mai najaba zai iya zai iya zama a cikin masallaci sun yi hujja da wannan hadisin na Abu Huraira annabi ya ce da shi innal mu'mina la yanju zaka iya zama tare da ni ko da ko da janaba a jikinka kuma suka ce ga mushriki yana mushriki an kawo shi masallaci an daure lokacin sumamat uh, ibn usal sayyidu bani hanifa annabi da sa aka kamo shi zuwa kai aka daure shi cikin dirka ta masallaci Allah ta innamal mushrikina najasun amma ga shi duk da an ce najasun ne sai aka daure su a cikin masallaci kuma kai dai ba ka raba mushriki da najasa da janaba ba babu wani balagaggen mushriki da baya da najasa baya da janaba to gashi kuma annabi ya yadda a yi a sa shi a masallaci a daure ana iya kai shi ko ina a daure amma aka kawo shi masallaci suka ce in wannan ya halatta ga mushrikai ina ga mumini musulmi mai janaba ya shi za a hana shi zama a cikin masallaci to wannan shine su na cewa zama a cikin masallacin shi kansa in mutum ya bukata zai iya yi ya kuwa gani Eh? in ka dubi maganganun magabata mafi yawancinsu suna cewa illa mujtaza suna fassara wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu suka ce an keɓance abiri sabil su suna fassara kamar abda dan abbas ya fassara ayat da wannan ibnu da mas'ud ya fassara ayat da waɗannan waɗannan manya ne saboda haka kamar yadda ibnu taymiya yake cewa shi mai janaba al'amarin shi ya fi kusa da a hana shi sama da a yaddan masa saboda shi yana da yadda zai magance mace mai janaba Ba mai haila ita ce al'amarin ta yake da tunda ita ba yadda za ta yi sai lokacin ya wuce wannan ya faɗe shi ne lokacin da yake magana karatun alkur'ani yana magana karatun alkur'ani ga mai janaba ko mai haila ce shi mai janaba yana da zai tsarki amma mai haila ba da zai tsarki to kaga ba za a hana ta kuma wata ibada idan tana da buƙatar ta ba saboda kawai tana da haila wanda ba ta sa wa kanta ba kuma ba musulunci ne ya hana ta yin wannan abun ba a cikin wannan hadisi za mu ga yana cewa falamma qama fi musallahu zakara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gurin da zai yi sallah sai ya tuna cewa yana da janaba wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar masallaci kafin yayi kabbara harama haka ne kafin yayi kabbara harama domin ya tsaya sai ya tuna sai ya fita je wanka ya dawo sannan ayi kabbara wannan shine zahirin ruwayar da take cikin sahihaini amma akwai ruwaya a cikin sunan abi daud da sayyid ibn hibban daga Abu Bakra daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu da dakhala fi salatil fajr kabbara. riwayar Abu Bakra tana cewa ya fara sallar asubahi sai ya yi kabbara sun ma'auma a ilaihim sai nan ya nuna musu cewa ku tsaya inda kuke wato ya tuno yana da janaba sai ce ku tsaya inda kuke kaga ita wannan ruwaya tana nuna sai da ya kabbara mm. sannan ya gano yana da janaba sannan ya dakatar da su ya fita je wanka malik a cikin mawadda shi ma ya rawaito ruwaya mursala daga abba ibn abi rabah cewa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatin min as-salawat thumma ashara bi yadihi an imkuthu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a wata sallah sai ya yi nuni sannan ya yi nuni da hannunsa cewa anim kusu ku dakata ku dakata kaga ita ma wannan ruwaya tana nuna sai da ya kabbara sabanin ruwa da take gaban mu to shi yasa wasu malamai sai suka ce kalmar kabbara a cikin waɗannan ruwayoyi mu ɗauke ta da ma'anar arada an yi kabbira dan ruwayoyin su haɗe wato yayi nufin kabbara sai ya ce ku dakata kaga kabbara bi ma'ana arada an yukabbira wannan kusan kuma sulubi ne kusan yana zuwa a cikin hadisai kamar a wannan hadisin ba da makaranta na baya annabi idza tasala ai idza arada an yaktasala idza kuntum ila salati idan idza arada eh, idza aradtum qiyam ila salati wasu kuma malamai suka ce ta ta zama waki a beauty waƙiyar farko ita ce wannan ta abu huraira waccan kuma wata waƙiya ce da abu abubakar yake gaya mana akwai waƙiya da ba a yi kabbara ba an dai yi iqama an yi iqama an daidaita sau annabi sai ya tuna ba a yi kabbara ba akwai kuma waƙiya da sai da aka yi kabbara wanda ita ce waƙiya da abu abu abubakar ya ruwaito wannan qadi iyad da kuma abul abbas al-qurtubi sun yi nuni cewa zai yiwu hakan ta kasance waƙiya biyu ce imamu nawawi shi ma ya fi karkata zuwa ga kasancewar waɗannan hadisai kowanne zaman kansa yake waki abinci ta faru Ibn hibban bisa ga al'adarsa shi ya ma tabbatar da cewa kawai waki abinci shi yana da irin wannan duk sanda ya ga hadisai biyu sun zo da abubuwa daban-daban sai ce waki abinci idan baka ce waƙi abi ba ce ko baka yi wancan tawilin ba to ruwa da take cikin sahihain ita ce gaba don ta fi karfin inganci bisa ta fi karfin isnadi zaka ta fi zama ingantacciya a cikin ruwayar dara kudni da ya ruwaito wannan hadisi ta wani wajahi sai yake cewa inni kuntu junuban fanasitu an aghtasila annabi yace ina da janaba sai na manta in yi wanka kalmar da ta zo a cikin wannan falamma kama fi musallahu zakara ya tuna tana nuna mantuwa duk da ba faɗi mantuwan ba amma ba a cewa na tuna sai bayan an manta zaka ko ba a ce ya ce na manta ba kalmar zakara tana nufin ya manta haka nan a ruwayar dara kudni da fito karara da wannan lafazin fanasitu an aktasila kaga yana daga cikin abinda wannan hadisi yake nunawa halaccin faruwa mantuwa ga annabawa annabawa suna suna iya mantuwa laqad aina ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma kaga Allah ya ce fa sai ya manta annabi adam annabi ne amma kuma ubangiji ya jingina masa mantuwa haka nan <clears throat> kisar annabi Musa alaihi salam da yaransa Yusha ibnu Nun kun san shi ma Yusha annabi ne daga baya an bashi annabci To da cewa a wannan lokacin ta ka iya bai zama annabi ba saboda haka ba za ta iya zama hujja ba fa inni nasitul hut قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisi abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ana basharun mislukum an sa kama kama saura fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ku tunatar da ni lokacin da ya rabkanwa a sallah hadisin abdullahi dan mas'ud akwai hadisin zuliya daini a qusirati salat am nasita qala kullu zalika lam yakun qala bala qad nasita kuma daga ƙarshe da ya tambayi su abubakar da umar suka ce eh saraka abi kai ya tabbata a lokacin yayi mantuwa ashe annabawa sukan yi mantuwa sai dai ba abin da za su manta na shari'a sai ba su isar da shi da Allah ce sanu sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai alqur'ani ba za ka manta ba sai abinda ubangiji ya so ma'ana ba za ka manta ba kafin isarwar annabi bai taba saukar masa da wata aya ya manta ba amma yakan iya ya manta bayan ya isar shi yasa yake cewa rahimallahu abdan zakkarani ayatan kuntu unsituha Allah ya ji kanwa ne ya tuna min wata aya da an mantar da ni ita saboda haka yakan iya samun mantuwa shine abin da yake illa ma sha Allah din istisna'in da ubangiji yayi amma wannan yana kasancewa da tabligh to wannan hadisin ba yana daga cikin hadisan da zaka yi hujja da su a wannan babin amma hadisin da yazo cikin muwadda balagan cikin balaghiyat zalik cewa inni la ansa walakin unassa li ni ba na mantuwa ana mantar da ni ne dan in shar'anta wannan bai inganta ba hadisi ne da duk waɗanda suka yi ta kwakule kwakulen su samo masa hanya isnadi cikakke ba samu ba ibnu abdul bar da yayi wasilin balagati malik duka ya zo ya ci karo da guda hudu da ya rasa da ya rasa inda zai samu musu isnadi daga ciki akwai wannan hadisin inni la ansa a cikin wannan hadisi akwai halaccin rabe tsakanin iqama da sallah domin faɗarsa da yake cewa fasalla yana nuna cewa ba a sake iqamar ba iqamar farko da aka yi ita ce a zahirinsa ba inda ya nuna an sake iqama wanda ya nuna kenan dan an rabe tsakanin sallah da iqama da magana ko da tafiya ko da wani aiki baya nuna iqamar ta lalace amma wannan za mu aje shi ne a halin larura ko ko za mu sake shi ne haka kawai mutum sai ya ikama sai je ci gaba da harkarsa ya yi ikama sai wani ya zo ya ce kayansa sai je sallame shi abin da sani <laughs> ko za mu ɗauke shi a hali na larura irin wannan za mu ɗauke shi a hali na larura in hali na larura ya sa an samu tazara tsakanin ikama da sallah wannan babu komai kaga annabi zuwa yayi wanka ka duba minti nawa za a samu fitansa daga masallaci duk da ba ta zara bace tsakanin masallacinsa da gidansa kofa ce kawai zai bude shiga amma kafin ya je yayi wankan ya dawo Allah kalla za a samu yan mintuna da ba za su kasa biyar ba suna kuma suna nan tsaye ya zo ya same su kuma aka dora sallah akan wannan ikama din amma ka samu doguwar tazara ko ba tare da dalili ba to yana da kyau a sake ikama din sannan malamai suka ce wannan hadisi yana nuna a al'amarin addini babu kunya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi abin nan nuna musu ya tuna yana da janaba kuma ya dawo jikinsa yana abin nan ko da ya bayyana musu a lokacin ko kuma a'a sun fahimta saboda ya dawo jikinsa yana da ruwa sai suka fahimci cewa ashe yana da janaba wanda har haka ta faru wasu malamai suka ce idan haka ta faru ga mutum maimakon ya fito kalare ya faɗa sai ya kame hannunsa hancinsa kamar haɓo ya zo masa sai ya fita kaga sai a fahimci kamar haɓo yake sannan wani hadisi yana nuna mamu za su iya jiran liman a tsaye in akwai wata larura da za ta sa haka har ya je ya dawo kun ga wannan hadisin a tsaye suke annabi sai ce kun ku tsaya idda kuke har bude ya dawo suna tsaye aka ci gaba da sallah akwai hadisin abu kakata da yake cewa la taqumu hatta tarawni idan mace salat fala taqumu hatta tarawni idan aka iqama kar ku tashi sai kun gani wannan ya sha bamban da wannan wannan halin larura ya an riga an yi iqama sun tsaya to ba lalle ne su koma su zauna ba sai su jira shi a tsaye har ya je ya dawo idan kuma bai shigo ba aka yi kama ba lalle su tashi ba sai su bari ya shigo ne lada ne da ya hango shi shi kadai ko ya rike sun taho tare sai ya riga shigo a masallaci sai ya kama ba sharadi bane ku tashi tsaye tsaye sai kun ga liban ya ya shigo sannan ku tashi shine abin da hadisin katada yake nuna sannan kuma hadisin yana nuna ba laifi dan an yi ikama kuma an yi magana kafin ai kabbara harama in ai kabbara harama ita ce take haramta magana tsakanin abin da take haramta magana a cikin sallah shi yasa ake kiran takbiratul ihram amma iqama wannan ba ta hana a yi magana dan an yi iqama shi yasa idan an yi iqama liman zai ce a daidaita sahu yi magana ya ce ma wancan kai shigo kai yi baya wannan duk babu laifi baya kuma zama matsala a sallah wannan dai sune abinda shi ne abinda waɗannan hadisai biyu suka kunsa sai hadisin Musa alaihi salam da hadisin ayyub alaihi salam wanda za mu karanta da kuma shubhar da wasu suka kawo akan hadisin musa alaihi salam cewa yana yana wanka tsirara kuma yana wanka ya fito tsirara har ma kuma dutse ya tafi da tabuwarsa akwai shubha da wasu ke kawowa suna karyata hadisin zamu bi ta tabiyo ta kanta insha Allah a darasin mu na gaba bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa alma'u min alma'i yace wannan ba zai zama hujja akan waɗanda suke ganin fitar maniyyi in ba ta hanyar da take hanya ce lafiyayya ba wato wanda wani ya sai fita ta hanyar duka aka dake shi har maniyin sai fita saboda zafin duka ba zai yi ko rashin lafiya ta sa mani yana fita saboda rashin lafiya wannan ba zai wanka ba wannan magana ce ta malamai da suke tarifin janaba abinda ake nufi janaba shine fitar mani ala wajhi siha ala wajhi shawa wato ya fita bisa hanya ta sha'awa hanya ta sha'awa ita ce hanya lafiyayyar hanya ko dai ta mafarki ko kuma ta hanyar kusantar mace wannan ta ce lafiyayyar hanyar da za ta sa ya fitar da mani ta hanyar sha'awa fitar mani ta hanyar sha'awa shine yake fita yana izan juna shine ubangiji ya ya faɗa cewa ya khuruju min bayni sulbi uh, khuliqa min ma'in dafi ya khuruju min bayni sulbi wat tara'ib falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq kaga wannan ya fassara maka alma'u din da yake cikin wani hadisi alma'u dafiq shine wanda yake fita yana izar juna to dukkan fitar da zai yi ba ala wajhi siha ba to ba zai zama ma'un dafiq ba mutumin da ba shi rashin lafiya ta samarin sai yake fita baya fita da wannan sigar yana yana tunkudar juna haka wanda aka dake shi sai dai kai ba an gama dukan sai ya ga cewa ya jike wannan baya fita da wannan siga ta ma'un dafiq ma'un dafiq din da ake magana shine wannan alma'u din min alma'i alma'u min alma'i wato lokacin da mutum ya fitar da maniyin sa ta hanyar sha'awa shine zai yi wanka wannan da shine abinda malamai suka faɗa sauran duk abinda da ka faɗa duk zai shiga karkashin wannan bayanin cewa al-ghuslu mimma yakhruju la mimma yadkhulu haka ne haka nan wa in kuntum ai ita janabar ake yi maka tafsirin ta tunda kalmar janaba ba wai tana nufin fitar mani ta kowane yanayi ba a tana shine wannan kalmar junuban din ita ce ake yi maka tafsirinsa in kai ka ce ba ita ce janaba ba to ka kana neman kai ma ka samo wani magabaci da zai fassara maka ita a yadda kai kake so ka fassara wanda ce a gaya masa ma'anar hadisin nahnu al na as kuna wanda in ka karanta hadisin duka ba in ka karanta hadisin duka za a gane ma'anar sa nahnu al na as kuna mu ne al'umma ta ƙarshe amma ko mu ne al'umma ta farko al-maqdi anhum qabla al-khalaiq na yace mu za a fara yi wa hisabi a ranar gobe kiyama kafin a fara kowace al'umma da shi mu ne na ƙarshe amma ko mu za a yi wa hisabi a ranar lahira kafin a fara yi wa sauran al'ummomi hisabi ba ka ga mun zama mu ne na ƙarshe ko mu ne a kuna? wannan ya ce <clears throat> dan Allah malam ka taimake ni a gaskiya na kasance ina cutar da mutane kuma zuwa wajen wannan karatu naku da nake yi na fahimci cewa abin da nake yi ba mai kyau ba ne kuma insha Allah na daina to amma har yanzu nakan tuna kusan duk mai haƙƙi a kaina don Allah ta ya zan biya su don sanda na cuce su ba su sani ba kuma wanda suka suka kuma to yana da tambayar mafita yaya zai yi kuma ina roƙon a addu'a Allah ya ƙara shirya ta kuma ya bani ikon binsa ya bani ikon biyan su babu shakka bai baiwa ka ce kana cutar su baka sani ba ma'ana baka san ba kyau ba sai yanzu a'a yake cewa yake cewa zuwa wajen karatunku da nake yi yanzu na fahimci cewar abin da nake yi ba mai kyau bane bai yiwa a ce baka san ba mai kyau bane sai dai ka ce ka tsorata ka ji za ka koma ga Allah kuma ka tuba amma ba wai ai duk duk macuci ya san ba daidai ke ba dan shi ma ba zai so a masa ba ko ba musulmi bane ko arne ne ya san cuta wannan wani abu ne ya mafsur a fitra yake tunda shi ba zai so ya masa haka ba zaka duk wanda yake cuta ya san cuta yake zaka kai dai abinda zaka ce zuwa nan ya sa ka firgita ka tsorata kuma shari'a ta zo maka wannan zai yiwu amma ba wai yanzu ne ka gane cewa abinda kake yi ba mai kyau bane kuma duk abinda ya shafi haƙƙin mutane to tahallul shine ka biya su haƙƙin musamman ba mutanen nan ka san su kana iya tuna su to dukkan dabarar da za ka yi ka isar musu da haƙƙin su yana da kyau idan kuɗi ne ko da wata dabara za yi ba tare da sun san kai ne ba ka san ka cuce shi a wasu kuɗaɗe naira dubu goma ye wata hanya ka je ƙofar gidansa ka samu wani yaro ka naɗe kuɗin ka rubuta a takarda cewa na taɓa cutar ka dubu goma ka miƙa wani yaro ka zagaya ka gudu a kai masa ya buɗa ya ga cewa wani ne da ya taɓa cutar sa dubu goma ya da masa dubu goma sa kaga bai san kai ne ba amma kuma ga haƙƙin sai ya je masa yadda kake ka samu dabarun da kai ka cuce shi ina ga yanzu ba za ka iya tuno dabarar da za ka yi ka bayar masa da haƙƙin eh a'a wanda duk ya mutu sai ya yi masa sadaka da abin da ya san ya cuce shi ya kwatanta abin da yake zanin ya cuce shi ya yi masa sadaka Allah mai kuwar masa in kuma yana da ya san magadansa ya kai wa magadan dukiyar in ya san magadansa sai ya san mutum man a unguwa kaza yake ga ƴaƴansa suna nan to yana iya zuwa ya ce gashi wasu kudaden da ku ne abu na yanzu na abin da na tuno ina dubawa na tuno gashi na kamo shikenan ba tare da sun san cewa ta hanyar cuta ni da na tabbata yadda ya san dabarar da ya cuce su in ya so mayar musu da hakkin su zai san dabarar da zai ya mayar musu da hakkin su ba tare da an kai ruwa rana ba abin da yake gudu shine ya fito karare ya je ce na cuce ka don haka ina neman ka yafe ni ga kuma dukiyar ka zan mayar maka watakila wannan da wani balli ya ma ki yadda cewa iya cutar da ya masa kenan karshe ya kai shi a ɗaure shi <laughs> ya wahalar da shi eh, idan zai ce a mun dade ko muna mu'amala da kai ban yadda cewa haka iya iya ta kenan ba sannan kuma wani ba zai iya duba cewa ai tun da ya tuba ya tausaya masa shi ma ya kare masa addu'a Allah ya shiryar da zuciyarsa ba wanda haka ya kamata mutumin da zai zo ce ni da gashi gashi gashi yadda nake amma yanzu na na fahimci abin da nake ba daidai bane kamace ka zai masa to abinda a guje gaba kada ka sake yi kamar sa wa'azi haka ya kamata inda a ce to sai dai mutane duk ba ba kowa ne yake haka ba wani yana zuwa zai ci kwalas sai ce to Allah ya kama ka Allah ya matsi bakin ka addu'ar da nake ta yi ce Allah ya nuna min kai sai ya ta addu'a duk da Allah ya sa ya samu abin biya din ya biya in ba da shi yanzu kada ya ji dai cewa shi ba zai biya ba ya ta addu'a ya sa a ransa cewa duk sanda ya samu zai biya wannan shine abin da ya kamata ya sa a ransa idan har ya mutu bai iya biya ba amma yana da niyyar biya muna fatan Allah ya biya masa na ji wasu malamai suna cewa mijin ummu habiba ya yi ridda kafin ya mutu wannan akwai wannan ruwayar cewa shi mijinta ubaidullah bin jahash ya yi ridda kafin ya mutu wannan akwai ta a cikin ruwayar sira sai dai ban san ingancin ta ba amma dai akwai wannan cewa ya yi ridda kafin ya mutu hadisin imamun nasa'i daga sufyan daga hisham daga babansa daga aisha wannan sufyan din ne sufyan ibnu uyayna sufyan ibn uyayna ake nufi ba sufyan sauri ba wanda ya ce ina matsayin waɗannan maganganun da ake yawan yin su zamani ne na annabi Shahu, wannan bai dace ba babu wani annabi Shahu. kalmar annabi kalma ce mai tsada mai daraja ko yau tashin ko ko yau tashin annabawa na yi ya za ka yi tashin annabawa wato baya da kokobo subhanallah wa ce maka annabawa haka suke tashi ba su da kokobo wani ai jahilci ne cikin annabawa ba masu wadata mun sha faɗa cewa annabi ibrahim yana daga cikin masu mutumin da zai baki ya yanka musu dan maraki ai ka san ba ba karamin kuɗi bane wannan ba kuskure ne ba daidai bane kuma ba a jingina wa annaba talauci Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wajadaka a'ilan fa aghna annabi ubangiji ya wadatar da shi haka yana da wadata kawai dai shi ba marwaci bane na irin irin masu imarwata haka abin da ya samu yana rabarwa ne amma ba yana cikin rashi bane ka ce ka tashi irin na wannan ba baya daga cikin tarbiya dalla da ake yin sallah wannan haka ne daman dalla da ake yin sallah wa ake yin sallah shine ai imanan wahtisaban wahtisaban shine ihtisabul ajr kana yi dan ka samu lada yunwa ba ai yi mata la haula wannan bai dace ba kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce ta isti'ana yayin da ka shiga abin nan wani hali ka ce la haula wala quwwata illa billah ba a rubuta la haula a sha ba ta dai dace ba gaskiya yan siyasa sukan ce ku taho mu shiga jirgin annabi nuhu wato su shiga ka shiga fatin su yau da a ce malamin sunna ne ya ce wa an bid'a ku zo mu shiga jirgin annabi nuhu wannan daidai ne amma dan siyasa ce ku zo ku shiga jirgin annabi nuhu wannan siyasa wannan kwace kwalin wannan dagwalin shine jirgin annabi nuhu wannan bai dace ba kuna dai gani yaya batun siyasa take shi mai cewa ku za a shiga gobe kuma za je ya fito yana sire musu cewa ya gane a shirin karya to jirgi an taɓa an taɓa samun haka a cikin sa shi mai zai wanda zai faɗi wannan kuma gobe ku saurara sai kun ji shi a kowane gauta ya shigo kuma yana cewa ai shi da bai gane bane a sheda a zalimai ne yanzu ya dawo jami'ar adalci to kaga wannan wasa ne da eh malamin sunna mai kira zuwa ga gaskiya ya cewa al'umma ku zo ku shiga jirgin alheri nufin tafiyar sunna wannan daidai ne magabata suna cewa sunna jirgin annabi nuhu ce kamar akwai maganar ayuba sikhtiyani ya cewa sunna tamassuku bi sunna safinatu safinatu nuh السنة سفينة من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها halak. sunna jirgin annabi nuhu ce wanda ya bi ya zo ya shiga ciki ya tsira wanda kuma yake shiga ciki ya halaka wannan mai sunna zai iya faɗar haka don magana ɗaya ce sunna ita ce kan tsira amma jam'iyya Allah sauki wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi